demokradiyya a yau. Cikin shirin ko shugaba Buhari yana da cikakkiyar masaniya kan amsar da gwamnati ta tura majalisa game da zargin da ake wa sakataren gwamnati Babacir Lawal abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Shin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana da cikakkiyar masaniya game da amsar da fadar shugaban ƙasa ta tura wa majalisar dattijai a zaman amsa kan zargi da wani kwamitin majalisar dattijan yake wa sakataren gwamnati Babacir David Lawal kan cin amana? Mun yi wannan tambayar ce saboda bisa martanin da 'yan Najeriya suka bayar kan wasikar iya nuna cewa idan har shugaba Buhari yana da masaniya sosai to lalle an yi kuskure. Idan bai da cikakkiyar masaniya to hakan watakila ya kara tabbatar da zargin cewa ba shi yake jan ragamar mulkin ƙasar ba ko kuma zargin da wasu suke yi cewa illa irin hadimansa 'yan dagaji ne ko kuma dalilan nan duka uku kamar da yadda wasu masu sharhi ko masu sukan lamirin gwamnatinsa suke faɗi. Abin da ya fi ɗaure kai shi ne yadda wasiƙar bata ba da amsa kan zargin da ake wa sakataren gwamnatin ba, sai ta dukufa kan hanyar da majalisa ta gudanar da bincikenta. Da farko ga wata 'yar shimfiɗa da Nasiru Adamu Leka ya haɗa mana. Salon wasikar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawa kan rashin gamsuwa ga hujjojin sauke sakataren gwamnati Babacir David Lawal ya samu tababa daga waɗanda suka yi amanna ga dagewar shugaban na hukunta duk wanda ya zarme. Da faruwar wannan lamarin sakataren kwamitin tallafa yankin Arewa maso gabas Umar Gulani ya ce matukar kwamitin majalisar ya buƙaci duk bayanai za su kasance a shirye don fiye da batun nome ciyawa kwamitin nasu ya yi ayyukan da ba sa ɗaukar hankalin kafafen labaru. Ba ciyawa ne kaɗai shine aikin ba yau ka duba bohol da aka yi a wannan hectares da aka gyara construction ne sosai aka yi kamar gada ne aka yi maimakon kai tsaye ku yi aiki da jihohin me yasa ba za ku yi aiki da yan majalisun tarayya da na dattawa na yankunan gaskiya in za mu samu haɗin kai da su me yasa ba za a yi ba mu daman burin mu ai burin ku kuwa ce <laughs> to muka yawa to muka samu aiki da su ba za mu yi ba shugaban kwamitin yan gudun hijira na majalisar dattawa sanata shehu sani ya ce za su sake gayyatar duk waɗanda lamarin binciken ya shafa yana mai nuna damuwa ga yadda wasu wasikar da shugaban kasan bata ma ambaci sunansa ba a cikin kwamitin. Takardar da aka sa hannu an rubuta sunan nakin mambobi wannan kwamiti ni da nake cewa ma ba sunan a ciki. Na biyu kuma an ce ba mu gayyaci sakataren gwamnatin tarayya bayan ga mu takarda daga ofishin gwamnatin tarayya cewa mun gayyace shi. Na uku kuma ba a yi maganan kuɗin da muka ce an ɗibe an sace an handama ba sai aka fara maganan wai kwamitin mu ba kowa ya sa hannu ba mutum bakwai suka sa hannu kuma ga takarda hannu. Sanata Ali Indume da APC a majalisa ta kwabe daga shugaban masu rinjaye ya ce sakataren gwamnatin na da damar zuwa kwamitin 'yan gudun hijira don kare kansa. Takaitaccen bayani ne aka bayar interim report ake cewa. To saboda haka idan ma yana cewa bai samu zarafi defending kansa bane to ai yanzu tunda ba a gama ba yana da dama ya je defending kansa ba wai dai kuma a je ana kace na ce a cikin jarida ba. Mun tuntubi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano domin jin ko kokarin tabbatar da ba a zalunci mai gaskiya ba ya sa gwamnatin Buhari ta ɗauki wannan mataki kamar yadda aka gani cikin wasikar da aka tura majalisa. mana zato ba za ta yi a ce wannan ne dalili ba idan aka yi la'akari da yadda um, aka yi wa shugaban majalisar dattijai da yadda aka yi wa samba da suki da yadda aka yi wa alƙalan nan da aka yi wa jiran mulkiya eh, a tsakiyar dare eh, duka sun nuna cewar kanshin eh, rashin gaskiya game da rashawa da cin hanci to gwamnatin buhari ta tana ɗaukan mataki na gaggawa <clears throat> amma eh, game da waɗannan mutanen na ofishin shugaban ƙasa sai ba ta ɗauki wannan matakin ba to abinda eh, mutum zai mamaki shine baya buƙatar wato wani zurfin ilimi ko kuma kasancewa ka a bangaren gwamnati kafin ka gane cewar majalisar da ke nan fa suna kicin kare shugabansu da aka zargo kuma don kada in ya faɗi wasu su biyo baya saboda haka ya kamata a fahimci wannan zargi da suka yi akan a kan sakataren gwamnati babakir in aka duba wato abin da suka dora wa kansu zafi su cewar za su bincike eh, wato halin da arewa maso gabas take ciki amma suka biye da maganarsa shi kadai kasancewar wato wani abu suke nufi suke gwada ofishin shugaban kasa ko ma shugaban kasar su ga shin yaƙi da rashin wannan da cin hanci da gaske ne ba sani ba sabo ko ko waɗansu kawai ake farauta to da ofishin shugaban kasa sun fahimci haka da sun ƙoƙari sun mai da hankali sun ba da ansar tuhumar da aka yi masa ko dai su ce laifin nan da kuke zargi ba daidai aikata ba ga hujja ko kuma suke, ce eh, aiko gaske ne duk da namu ne tun da abin ya tabbata ga horon da muka yi masa da su ci gaba da yaƙi daga shawarci da can hanci kai tsaye amma gaggocewar da suka yi da dille-dille da ta taimaka musu da ko kaɗan. Dr. Duka ba. Magana da can hanci. Eh, Dr. Duka ba ka ganin cewa watakila wannan ah, batu da ka ambato cewa ainihin bincike da ake wa shi shugaban majalisar dattijai wannan mm. kotun ɗa'an ƙarƙashin ofishin sakataren gwamnati kotun nan take to baka jin mm-hmm. cewa ita gwamnati ta fahimci cewa ramuwar gayya ce ita majalisar dattawa take so ta yi dangane da wannan eh, caje-caje da ake wa shi eh, shugabansu kaddara hakan ake nufi ko ake a ramuwar gayya don ne ba za ki kokari su su tabbatar da cewar ba haka ba ne tuhumar da aka tun da suka kasa ya zama haka ne in ku haka ne su fi a hukunta shi kamar yadda ake ta kokarin a hukunta shugaban majalisar da dattijai ai sun fito sun ce bayan sun mika rahoton suka ce ai wannan rahoton ba yana nufin cewa shugaban kasa ya wanke sakataren gwamnatin ba ne. to a fahimtar a karamar fahimtar mu. mun karanta wannan takardar taso babu abin da nuna cewar kuma ba hakan ba ne. To. Saboda haka mm, kulli kuciya ake yi kawai. Me yasa to ita gwamnati za ta ɗauki wannan mataki? Ganin cewa an yi wa shugaba Buhari shaidar cewa mutum ne da aka san shi ba sani ba sabo idan ya zo ga yaƙi da cin hanci da rashawa. to babban abin da mutane suke ta jaddada magana a kansa shine in dai shugaba buhari ya gamsu cewar kai ne biyayya ne a gare shi to ba ka laifi saboda haka waɗannan waɗanda ake zarge ana ko shi wannan mutumin musamman an ce yana yin duk abin da zai nuna wa shugaba buhari gare shi don haka shi kenan baya laifi to amma za mu iya kuma sake wa daga wannan matakin a yi hasashe a kan cewar ila ana gudun kada ya faɗi wato wato waɗansu kuma da yawa jin da ikari ba hango na laifin ba a hango saboda haka a ce to saurawa ne da kuma wane da wane ma da ma wance watakila haske a waye gari eh, shugaba buhari ya zagaya ya duk waɗanda suke kewaye da shi ba shi da abokan aiki a shi duk su ma masu laifin ne don haka watakila ba wai ba bikin ne kaɗai ake ƙoƙari a kare ba a'a da yawa daga cikin waɗanda suke dindin shugaban ƙasa ake ƙoƙarin a kare saboda an san ana ma sane da abin da suke da shi na na a gindi wannan dai ba shi ne shugaba buhari da jama'a suka sani ba dama can haka eh, yake yanzu ne mutane suke ganewa ko kuma dai da wata magana eh, gaskiya ke dai a ce ko da wata magana din da buharin da aka sani tsayayye ne jajirtacce ne wanda ba sani ba sabo ne kuma a jawabinsa na karɓar mulki ya yi alkawarin cewar zai kasance ba sani ba sabo wajen yaki da rashin arzikin hancinsa kuma za a da cewa shi fa ba na wani mutum ɗaya ba ne na kowa da kowa ne. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamun na madadin Nasira da mai Hikaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chibahiro Dodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.